Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa tukom ko sashen hausa da tukom Jama'a barkanmu da wannan lokacin da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman. wanda saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc za mu kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar amma da farko bari mu fara da labarun duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel jiya laraba an ɗauki sabbin matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar amurka da malaysia yayin da dokar hana ketare kan iyakar ƙasashen tarayyar turai ta fara aiki daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shu'umar cutar murar kunan ta coronavirus yayin da amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin kasar da kanada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba Matafiya sun yi cinkus a kan iyakokin shiga turai a daidai lokacin da yawan waɗanda suka kamu da cutar mara coronavirus a faɗin duniya ya nufi dubu ɗari biyu. Kuma yawan waɗanda cutar ta kashe ya wuce dubu bakwai da ɗari biyar. Ƙasashen turai ma sun rufe iyakokinsu ga masu tafiyar da ba ta da muhimmanci. Amma ga ma'aikata da direbobin manyan motoci ɗauke da magani kofa a buɗe take. kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun sake rikitowa jiya laraba saboda fargabar coronavirus ta yadda ma faɗuwar da muhimmiyar kasuwan nan da ake zubawa ido wato Dow Jones ta yi. Ta shafe duk ci gaban da kasuwar ta samu tun daga ranar da shugaban Amurka Donald Trump ya hau karagan mulki a watan Janairun 2017. Kasuwanni daban-daban na Asiya sun yi ƙasa da kashi biyu zuwa shida cikin ɗari na turai kuma sun faɗi da kashe hudu zuwa shida cikin ɗari sai kuma na amurka waɗanda suka faɗi da kashe bakwai zuwa goma cikin ɗari wasu lokuta trump kan yi tunƙaho da ribar da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna ci gaban tattalin arzikin ƙarƙashin shugabancinsa yana faɗa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba amma kasuwar dow jones ta tashi da maki dubu goma da takwas wanda da kaɗan ya ɗara maki dubu goma sha tara na lokacin da Trump ya hau mulki. Ya zuwa yanzu dai kasuwannin sun kwashe makonni suna faɗuwa. sun ɗan cira a Amurka kan labarin shigar gwamnati wajen rage raɗaɗin bala'in da cutar coronavirus ta haifar. Gwagwarmayar shawo kan yaduwar cutar coronavirus a Amurka ta haddasa na waya kan aikin yanar gizo a kasar ta yadda bangaren ya shiga haɗari kamar a lokutan baya. Cikin masu fuskantar matsala sanadiyar hakan akwai cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya da dabban kamfanoni da kuma miliyoyin Amurka waɗanda ba shiri aka tilasta musu yin aiki daga gida. Su kuma dogara da yadda tsaron da yanar gizon gidajensu take. domin a ci gaba da gudanar da dukkan ayyuka. Wasu jami'ai sun yi gargaɗin cewa wannan wata dama ce ga dukkan wanda ke shirin kai hari ta yanar gizo. Baki ɗaya hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kamfanonin da ke bayar da tsaro a yanar gizo sun yi gargaɗin cewa hare-haren ta yanar gizo na nan tafi. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yanzu shine kan gaba a yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat domin tunkarar shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaɓe mai zuwa a watan Nuwamba. Biden, wanda wannan ne karo na uku da yake takarar zama shugaban ƙasa a tsawon sama da shekaru talatin. Cikin sauƙi ya doke sanata Bernie Sanders na jihar Vermont a zaɓukan fitar da ɗan takara a jihohin Florida da Illinois da kuma Arizona ranar Talata. wanda hakan ya bashi kusan wakilan delegate da yake bukata don zama ɗan takara a babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli. Bayan da ya faɗi a jihohi goma sha tara cikin ashirin da hudu a zaben fidda ɗan takara waɗanda Biden ya ci. Kwamitin yakin neman zaben Bernie Sanders ya faɗi jiya laraba cewa zai tattauna da magoya bayansa domin tantance yakin neman zaben nasa amma babu wata alama da ke nuna cewa ɗan takarar da ya ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu zai janye daga takarar madalla yanzu kuma sai taskar hotonnin namu inda za mu farawa da sababbin matakan rigakafin cutar coronavirus da hukumomin nijar suka ɗauka inda cikin jawabinsa na baya bayan nan shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu ya bayyana wasu matakai goma da gwamnatinsa ta ɗoka domin rigakafin wannan cutar ciki har da rufe iyakokin kasar da filayen jiragen sama da rage cinkoson jama'a a gurare daban-daban da dai sauransu wannan kuma har tsawon makonni biyu wakilin muryar amurka a damagaram tamar abari ta samu shin ra'ayoyin wasu mazauna birnin na da damagaram kan waɗannan sababbin matakan abdulmalik gwamnati ta ɗau mataki na kare al'umma yana da kyau irin wannan bala'i in ya fito dama kamata ya ɗauki matakan kare al'umma a gama da addu'a don ita ce maganin komi ya kamata a sanar da mutane a ta da mutane daga barci da wanda ma ke hulke a kama a yi addu'a kamar alloba irin haka in ta hutu malamai ake tarawa da 'yan uwa duka gaba ɗaya a koma a yi addu'a a yi sadaka to Allah sai ya maganin abun tunda ba cutar da Allah ya sako wanda ba ta da magani babu ita sunana malam abubakar adamu daga nan jihar da magara ta yau ta yin addu'o'i a cikin kasashe na musulmi gaba ki dai su ma kristan su gaba dai sunana hawa sheku matakai da gwamnati ta dauka na goyi da bayan shi ɗari bisa ɗaya. kuma na gode abin da shugaban kasa ya faɗi sunana mamman lawali aiki ne na shugaba na ƙasa ya huto ya bayyana ma al'ummar ƙasar shi matsalar da take waruwa a duniya in ba ta zo ba kasar shi ya ɗauki matakai akan haka. sunana buruka baba matakin da aka ɗauka game da rihe abin ga hilin jirgi ya yi lakwal da aka ce kama a tsaye da lakwal nake gani kamar ba fa'ida a ciki kenan duka a cikin wani lamari a ɗayan ta Allah bar ma Allah lamarin shi ko ayi ta addu'a Allah ka lahiya amma ni ina ƙara jan hankalin mutane kada a samu rudani ko ku a sa wani abu a ciki kawai a kama Allah kuma muna fata ubangiji Allah kare mu wanda ta samu kuma Allah su ma ya kama sauƙinta. eh sunana Isufu Illo kuma ana ce mini Li a nan jihar da magaram gaskiya tun da har gwamnati ta buɗe baki ta faɗi wannan al'amari na bisa kan wannan masiwa ta coronavirus kenan ya kamata mutane su yi hankali mutane su kiyaye kenan ba abu bane wanda za a yi wasa da shi amma abin da yake mahimmanci kuma a ciki yana da kyau malam su ma 'yan ƙasa magana saboda abu ne ya shahi cuta ya shahi rashin lahiya yana da kyau a bangaren addinai kowanne addini su yi magana su gaya ma 'yan uwansu a ɗauki matakai don su ɗauki abin da mahimmanci saboda in masu jagorancin addini ba su yi magana ba akwai mutane da ba su ɗauki abin da gaskiya ba. To madalla muna kawo wannan shirin na musamman ne daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a sanadiyar wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan. madalla karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan birnin yamai na jamhuriyar nishara a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na hedikwatar mu da ke birnin washington dc to yanzu muna kan sababbin matakan rigakafin cutar coronavirus da hukumomin nishar suka ɗauka inda a dai bangare wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya shirya muna wani rahoto na musamman kan yadda malaman addinan kasar ke kallon waɗannan sababbin matakan da hukumomin na Nijar suka ɗauka musamman ma kan batun rage cunkoson jama'a a guraren ibadodi. Shugabannin addinai a jamhuriyar Nijar sun bi sahun gwamnatin kasar wajen yin gargaɗi ga mabiyansu akan kiyaye cunkoso don kariya daga yada cutar gama duniya ta coronavirus kasancewa su ne ke shugabancin tarukan suna aure zana'iza da addu'o'i wajen mutuwa da wuraren da suka dace a gudanar da addu'o'i a wurin tarurruka a birane da ƙauyuka. Malam Muhammadu dan Waziwa Liman na kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin addinai Islama a garin birnin Kwanni ya jaddada kiran na gwamnati. Sanarwar da aka fito a cikin ƙasa na cewa an samu rashin lahiya cikin ƙasashen duniya an yi gargaɗin cewa a rage haɗuwar jama'a don ana ganin haɗuwar ta jama'a cikin aka samun wannan rashin lahiya ko a ɗaukai ko a samu wani wannan addinin musulunci ya yarda wannan tsari idan an ga alloba a cikin ƙasa ko daga unguwa zuwa unguwa idan an ce waje kaza ba su da lahiya akwai rashin lahiya ga wannan waje ana iya ka tangance a ce to maza waje ku bar zuwa waje kaza wajen nan an samu matsalar kaza ta rashin lahiya tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku da kanku ai ku Allah shi ya kashewa amma Allah ya faɗi haka kuma a wani wuri Allah ya sha wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kar ku jefa ka rawunan ku kawunan ku kenan zuwa ga halaka ashe dan haka idan alloba ta zo ga gari dan an ce a bar haduwar jama'a har a ga sauƙin lamari wannan ba illa ba ne musulunci ya haka ko da gidanka yanzu kai iyalinka idan akwai wani wanda ya kama wani abu ya kama shi rashin lahiya ga addinin musulunci an ce ana ƙaurace mu wannan gidan har a yi maganin wannan allobar alokayatu hairun na dawa an gaci kariya ya yi magani Idan an ga alamar ciwo ga zai zo a nemi a kare shi ya a ce sai in ya shigo a bidan magani ne Abin da muke kira mu matsayin mu masu wa'azi muke ba masu tilastawa ai wani abu ba jan hankalin mu cikin musulunci dai Allah ya ce duk abin zai cuta ma ka kusance shi kuma in ka gan shi ko ka san shi yi kyama shi shi a jan hankalin mu shi dai muka yi mu magana Allah abin da da mun ka sani da magana da manzon Allah ya bayani da bayanin malamai don haka abin da ajin hankalin mu idan an ce ga abu an gano ga kai musu ne ilmin kimiyya ba a musu ne ba da yanzu in kai musu ne abin da kace kai komai za a yi kana iya kai sai kai ko abin same ka don haka kenan mu abin da an matsayin mu likitocin mu na kasar ga ilmin su zuma mu masu a tsayin daga cikin mu a kowanne masu likitocin sun kai mu ilmi kenan dan haka abin da muke fata mutane su yi taka tsantsan in an ka ce ga abu ya taho daga cutarwa to da ɗiyanka da kai da masoyanka kai fata mu gama da addu'a ita a gaba duk masallacin nan mu makarancin makarantun mu gidajen mu cikin kasuwan nan mu mu ta roƙon Allah kamar da baya muna ta roƙon Allah wanga bala'i shi ma mu ta roƙon Allah akan shi mu roƙi Allah in bai shigo kasar mu ba Allah shi kare mu kai ya shigo kuma inda ya shigo mu roƙi Allah Allah shi maganin shi tunda in ya game duniya gaba daya an kawai su a ba kasuwanci ba ibada mun ji wasu an ce har masallaci ne jama'a aure ba a haɗuwa ai sallah kaga wurin musulmi ba hasara irin rasa addini dan haka kenan muna roƙon Allah shi kama sauƙin lamari gaba daya su ma shugabannin addinan Kirista sun ƙara jaddada kiran na hukumomin kasar da suka yi gargadi musamman game da yin cunkoso a wuraren tarukan aure suna zana'iza da sauransu domin yin kira ga mabiya addinin nasu da su ba da haɗin kai ga wannan gargadin na gwamnatin wannan kasar game da cutar gama duniya ta coronavirus kamar yadda fasto musa abubakar shugaban haɗin ɗariƙoƙin addinan kirista na birnin kwani ya yi mini ƙarin bayani Kake abin ya zo muna mu kiyaye kanmu mu kare kanmu a gare ne na ga abu mai kyau ne wanda ya yi ya faɗi yana da kyau kwarai ya nuna yana kishin ƙasarsa baya bukatar wani abu ya faru a cikin wannan ta tamu kenan yana gargaɗin mu da yadda mu kiyaye kanmu kada wani abu ya faru a gare mu a cikin wannan kasa rashin wannan cuɗanya duka yana abu ne mai kyau domin a kiyaye gaba kada abin ya faru saboda yadda na ga abin idan abin ya faru ga abu guda kowa gudu yake tsere kenan kara abin a kare tun da kengin wuri a kare tun da kengin wuri mutane su yi kai tun da kengin wuri kakin abin ya kana shugaba ya faɗi abin magana da ya faɗi daidai ne ya faɗi kuma muna goyon bayan abin da faɗi dari bisa ɗari sai dai mu muna addu'a a ubangiji ka mu sauke sauƙin wani abu muna bukatar rahamar Allah zuwa gare mu jin kansa zuwa gare mu baki daya cikin wannan kasa Za mu yi ma mabiyan mu baya magana da su kiyaye su rika tsaftace jikinsu su rika wanke hannunsu ta wurin gaisuwa ta wurin duk wani abu da za a yi a zama da tsafta a rayuwa. Sannan kuma ni abin ne yake gargadi ga ma biyan mu mu tashi mu yi addu'a kuma addu'a mu roki Allah Allah a ƙasan ma da ke cikin wannan hali wanda suke cikin wannan hali mu yi addu'a a ƙasashen Allah ya kawo musu jin kai ya kawo musu warkaswa inda wannan abu ma ya tsaya ba zai tafi a wurare ba ma a wurin da suke da wannan ciwo ubangiji tsaye da wannan ciwo idan ma mu yi laifi ne saboda yanzu akwai abin a garin mu Iglis Assembly da a wannan Lahadi muna da addu'a da azumi wanda muna yi domin sauran ƙasashe duka wanda suna da wannan ciwo muna addu'a da azumi domin Allah ya kawo ƙarshen wannan ciwo ya kawo ƙarshen wannan rashin lafiya da ƙasa kasashen da suke fama da wannan rashin lafiya mun san wasu kasashe wanda muka sani zamu zazzana su cikin addu'a ubangiji ya kawo su a cikin wannan kasashe kuma a kasan mu ma Niger za mu addu'a ubangiji kuma ya kiyaye mu kuma ya tsare mu mu yi addu'a kuma ubangiji ya muna afuwa ya muna alheri ya muna jin kai ya kare mu daga wannan rashin lafiya malaman addinan na shirye-shiryen yin addu'o'i a garin birnin kwanni nan gaba kaɗan don roƙon Allah ta baraka wata ala da ya kiyaye wannan ƙasar ta janguriyar Nijar da shiga a cikin jerin ƙasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bulla Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a janguriyar Nijar. To Madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar mu da ke birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Madala wata kungiyar 'yan jarida da ke kula da ruwa da tsafta jamhuriyar nijar da ake kira rejiya tare da gudunmuwar wasu kungiyoyin tallafi sun shirya wani taron faɗakarwa ga 'yan jarida da kuma matasan da ke fafutukar kare muhalli game da yadda za su sa ido a kason da ake warewa a fannin ruwa da tsafta a cikin kasafin kuɗin ƙasa abokin aikin musulmin mun da barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. lura da irin koma bayan da ke tattale da shirin samar da wadatattun ruwan sha da a ɗaya gefe raunin da ke tattale da matakan inganta sha'anin tsafta a jamhuriyar nijar ya sa ƙungiyar rishiya shirya wani taron da ya haɗa 'yan jarida da wasu ma'aikatan sa kai don ganar da su dubaran zuba ido a kan yadda ake kashe kudaden da gwamnati ke warewa domin ayyukan samar da ruwan sha da inganta sha'anin tsafta kamar yadda shugaban wannan kungiya usman dambashi ya shaida mun ya kamata mu san an kasa da mu mu tsare mu gani abin da ke fakana a lokacin da muke iya cewa aiki ya yi ko kuma ga inda ya kamata a gyara ko kuma ga inda ya kamata a ƙara kuɗi don a yi wannan aiki idan muna nan a zamanin cikin dubu musamman abin da ake yi ka san shi ke kama masha masha abubuwa iri-iri wanda ya kamata a ba ruwan ba a basu su ba ko inda ya kamata a sa a ciki ko ba a sa ba ko kuma an yi aikin da mu sani ba matasa masu ayyukan kare muhalli a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar sa kai ta jan volontaire de l'environnement na kallon irin wannan taro da matukar muhimmanci saboda yadda abin ka iya baiwa talaka damar amfana da abin da ake cewa an yi tanadi domin sa musa hassan usaini mamba ne a kungiyar jve aikin da ya kamata mutane su yi shine ya ne za a yi adiba a gani lalle ai kudin nan an yi aiki da su ko ba aiki da su ba kuma adiba gani lalle eh, kasafin nan da aka yi da. aikin da aka yi ya isa kudin sun isa don saboda shekara mai zuwa diba gani lalle ya kamata a kara bisa kan wannan kudin shine wanga babban muhimmanci gwamnatin nijar ta yaba da wannan yunkuri da take dauka a matsayin wani matakin haska fitila a game da yadda jami'ai ke gudanar da aiki a kowane mataki in ji maga takardar ofishin ministan albarkatun ruwa a tahiru karbo wani irin message ya kamata su aika wajen mutane don da a samu a ci eh, a samu a kai a gurin wannan abin da an ka dauka bisa ga abin da eh, eh, nations union suka dauka gaba ɗai wannan shine kwatamcin da muka son a gwada mutane yau shine taron da ake na ana yi da reja karshen taro muna dibin kamar yanzu sun yi reportage akwai waɗanda yalla bisa takarda na suka rubuta mutane don sai su rubuta kenan abin a watsa shi don dai mutane su gane nan ga yau niger cikin wani ah, abu muke ciki a inda muke muka nuhi dan dai mu samu mu yi forage mu yi dan dai mutane su samu abinda muka ce ba a su a samu ka a yi shi kungiyar kasa da kasa water aid ta jaddada goyon bayanta ga wannan sabuwar tafiya ta haɗin gwiwar hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu tsarin da ake ganin idan ya ɗore zai taimaka wa nishar a kokarin da kasar ta sa gaba don cimma muradun karni a matakinsa na shida sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To madalla a gaida Suleiman Muni Barma. sannu a hankali matasan jamhuriyar nijar sun fara mai da hankali ga rungumar sana'o'in dogara da kai maimakon dogara da aikin jiran albashi a karshen wata maryamu kwaini wata matashiya ce a birnin yamai da ta kafa wata masana'anta ta dumki da alama kuma kwalliya na biyan kudin sabulu Maryamu kwaini ta kafa masana'antar ta ta ce ta ɗinkin tufafi da kuma sayar da su da ake kira Gizi Betma bayan ta dawo daga rakiyar yin aiki a ƙarshen wani. wacce ta ce yanzu kam ta ga bambanci sosai akwai bambanci kwarai tsakanin yi ma wani aiki ka zo kai ma ka yi naka naka na kanka gara kai naka na kanka babu mai sha maka kai wannan naka ne da kanka kai ma ka san dole kai asubahin ka zo paske mutum yana so ya zama in hanyoyin sadarwa na zamani sun taka muhimmiyar rawa wajen tallata tufafin da Maryamu Kwaini ke sarrafawa a masana'antar ta. Sun kawo sauƙi kwarai a cikin sana'atawa tunda kahin ma mutum ya san sanni bai san ma unguwa da nake ba bai san garin da nake ba amma ta WhatsApp kamar duniya ce buɗe ka aika dija mutum ya gani ya yaba ya yi kumande kenan gaskiya hanya ce wadda ta taimaka min kwarai furke a sani. Maryamu Kwaini na da babban burin da take son ta cimma a rayuwarta. gorina shine wannan um, gizar rataman kamfani da aka buɗa so nake ya yi haka girma ya zama babba wanda za a sane shi zai zama complex ba ɗinki kaɗai ba da koya matasa aiki yanzu ma mu a mu in sun zo ba sa biyan komi. Maryam Koini ta ce ko shakka babu matasan Nijar na iya dogara da kawunan su idan sun kammala karatunsu ba wai sai sun tsaya kiran samun aikin gwamnati ko na wani kamfani mai zaman kansa ba ina kira ga 'yan uwana matasa wanda sun kammala karatu kuma ba samu aikin yi ba kuma suna zane suna jiran aka aikin biro dan tallafi kaɗan sai mutum ya fara kuma ba dole bane in ka fara sai ka fara gram a'a fara da dan kaɗan kin nan ka karan mishi Maryam Kwani za ta iya kasancewa misali ga matasan Nijar musamman ma mata. To yanzu kuma ga sulemu muni Barma ya dawo ɗauke da shirin na ƙasa. Na ƙasa. Na ƙasa. Na ƙasa. Ba kasawa ba. Na ƙasa. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin na yau zai karkata ne akan ayyukan fafutukar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ke yi da nufin kwato hakkin masu karamin karfi musamman waɗanda suka tsinci kansu cikin rigingimun da suka yi sanadiyar shigar da kara a mashara'anta. Wannan matsayi ya sa a yau kusan babu inda ba a san Sa'adiya ba a jihar Kaduna ganin yadda ta jajirce akan maganar a yi wa nakasassu da dukkan masu karamin karfi adalci a irin wannan hali na rayuwa. a ƙarashen doguwar hirar da ta hada ta da wakilin sashen hausa isa lawal ikara bakuwar shirin na ƙasa ta ƙara nanata bukatar iyaye su jajirce a kan ilimin yara masu bukata ta musamman in har za ka iya jan rarrafe ka je bakin titi ka aje kwano a rana sai nake ganin gahar iyaye su koya maka ka ja ka koma ka shiga makaranta musamman yanzu da makaranta ma kyauta ne ko kuma iyayen su nuna maka ka ja ka je ka koyi ko ɗinkin ne ko saƙan ne ko ko wani abu ne fiye da ka je ka zauna a ranar nan to ni dai ina kira da iyayenmu dan Allah dan annabi duk wanda Allah ya ba maɗa mai lalura kamar irin namu yau gashi na zama misali. Ba kya tunanin ko za su mamaki su ce ya aka wai mai bukata ta musamman kuma take taimakon masu lafiya? <laughs> to ai dama haka Ubangijin Allah yake lamarin shi. To sai dai mu ce mun gode ma Ubangijin Allah amma gaskiya a yanzu dai. Zan ce a nan jihar Kaduna kaɗan kaɗan ne za a yi magana na ba za su san ni ba kaɗan kaɗan ne kuma an san cewa kan yawancin ayyukan da nake yi wanda ya shafi masu lafiya ne ma tun da za a tsinci yaro a kawo min da daddare za a yada jariri a kawo min za a zo in aure ya mutu a kawo min a ce to in kotu za a ce za a ce in je kotun in saurari shari'a in ga an yi adalci za a ci ma marayu gona za a ci ma marayu gida za a kawo min gida a ce min in bi shari'a za a zo idan aka ci ma kato zarafi za a zo gida a ce an ci ma wannan zarafi in zo in bi shari'a in ga ya za a yi kuma duka kuma ina yi saboda ni kila zan ce kusan kotun kadunan nan da su police station station na kaduna da su dai wani wuri da ake shari'a gaskiya ina ganin ba inda zaka je ba su sanni ba kuma rigima wasu kike zuwa ba take ba ni tun da nake ma ban taba rigima da kowa ba sannan fa kar ka manta wurin nan ma ba fa an mana layin da mu muke wucewa da sauri bane duk wuraren nan da nake zuwa hawa ne daga ɗaya sai biyu sai uku sai hudu sai biyar kuma a hakan ake ɗaga ni in hau ɗin in je kuma in bima mai lafiya shari'an da ba a mishi adalci ba to ka gani ai zan ce dole mun zama abun alfahari ba a miki alfarma a ce tunda kin je wannan bene ne hawa uku ko hudu kuma kin zo bin kadin wani abu da aka wa wani ne bari shi wanda kika zo gurin ke sako na a gaskiya hawa muke a gaskiya hawa ne haka zaka ga dama in zan tafi na san kowane ofis na sanya kalubalen hawa a je a samu oga yake to dole zan je da mutum biyu ko uku haka kuma idan aka ce za a ɗaga ni akan keken nan mu yi hawa har uku inda ya ba lifta kuma haka zan je in samu oga mu yi magana da za mu yi kuma a sake sauko da ni ta yaya sunan ke je ya fada bakunan mutanen da suke ganin gashi ke da ya kamata a zo a taimaka miki kuma suna ɗauko rigingimun siyasa zamantakewa su na yau da kullun zaman aure da shauransu a zo a kawo miki to kila bisa ga irin kokarin da muke da kuma kamar inda na ce maka wannan gidauniya namu na da rarrafe da ta fara wanda yanzu ake kiranta babajo disable and orphanage foundation to zan ce maka kila da ita da kuma waɗanda muka yi aikin saboda dole idan muka bi ma wannan an cuce shi mun bi shi ya ji daɗi kaga in yana da wani da aka yi mawa zai ƙara cewa a ai ga sadiya can ita fa ta mun kokari lokacin da aka zalunce ni ko ga sadiya can lokacin da aka yada yaron nan ita ta bi aka nemi iyayen shi har aka sa sasanta su ya koma gida ya ci gaba da karatu to a haka dai ni da kuma taimakon ubangijin Allah ban sanya aka yi ba amma a yanzu gaskiya a jihar Kaduna ɗaɗɗe ne ba su san na ba. a ƙarshe hajiya wanne irin sako zaki ki so ki aike wa duniya game da kallo da ake yi wa waɗanda Allah ya jarabce su da irin waɗannan ah, lalurori. To a gaskiya ina kira da babban murya cewa muna da amfani. muna kuma amfanan mutane a daina kallon wanda Allah ya halicce shi da wani lalura ko da wani kasawa a bangaren halittar jikin shi a daina mana kallon cewa mu ba mutane bane ko kuma mu ba za mu iya ba a gaskiya mukan iya fiye da kila waɗanda ma suke da lafiyan kamar yadda ake ce what a man can do a woman can do even better to abin da mai bukata ta musamman yanzu zai yi a gaskiya shi mai lafiyan ma ba zai iya yi ba don ina alfahari da kaina irin ayyukan da nake a yanzu da kyar za a samu masu lafiyan ma da za su yi abin da nake aikatawa. To masu nan wannan hira ke kammala haka kuma a nan muke rufe wannan shiri sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin inda za mu sauka kasar kamaru idan allah ya so a madadin wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikara da shugabar gidauniyar da rarrafe foundation hajiya sa'adiya isa suleiman ni sulemu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. To malalla da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nishar a sanidiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai.